Duk da yake kawo yanzu shugabannin rundunar mayakan Amurka ba su yanke wata takamaimiyar shawara ba a akan batun duba hanyoyin janye dakarun wannan ƙasa daga nafiyar Afirka, jama'a na kallon matakin ta huskoki da dama. Alkasim Abdurrahman mai sharhi ne akan al'amuran tsaro. Janyewa sojoji na musamman na ƙasa Amerika daga ƙasashen Afirka, musamman jamhuriyar Nijar da Mali da sauransu. zai kawo wani cikas musamman ga sojojin kasashen faranshi wanda in ba su yi hankali ba a lokacin da suke neman goyon bayan ita kasa amerikan na musamman bisa ayyukan da suke na yaki da ta'addanci eh, za su kasance su kaɗai kuma su kaɗai ba su iya yin aikin da ke gabansu wanda suke son su yi a gaskiya abin da ke gaban na kasashen mu ya fi karfin su kasashen namu in ka kalli abubuwan da suke faruwa a syria abubuwan da suka faru a Iraki Afghanistan da sauransu to kasashe irin namu wanda suke da rauni um, barazanar ta fi karfin su su kadai sai da masaya husaha da masaya bayanai da goyon baya da gudunmuwa ta kayan aiki na zamani na kwarmato da lokon asiri. Sanantar ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ya sa ƙasashen yammaci mayar da jamhuriyar Nijar tamkar wani sansani lamarin da ke shan suka daga jami'an fafutuka irin su don baji son Allah saboda haka yake cewa abin farin ciki ne idan Amurka ta tabbatar da shirin janyewar sojanta daga wannan ƙasa. Abu ne wanda za mu tabawa inda fi da za su barin kasashen babu wani shiri a cikin tayyarsu su tashi su bar mu na kasashen mu su ɗebe hannuwansu bisa harkoki na kasashen mu su zamanto mu mu mu'amala da su su zamanto mu'amala ta kasa da kasa wadda za a yi su ci riba mu ci riba makudan kuɗaɗe ne kasar Amurka ke kashewa domin ayyukan tsaro a kasashen da ke fama da ta'addanci dalili kenan da mai sharhi akan al'amuran tsaro dr saniya hayyajan juna ke danganta shirin ficewar sojan amurka da dalilai masu nasaba da matsin tattalin arziki amfanin da amerika take samu a ƙasar najeriya ba a kwatanta shi da wanda take samu a ƙasar nijar in ma ta samu najeriya tana da man feta tana da albarkaku da dama waɗanda amerikawa suna iya hangen su suna son su dan an ka kula dan saboda harka boko haram ƙasar chadi ƙasan niger ƙasar kamaru ƙasar nigeria suna iya abin da suke iya yi zawarsu da suka zo sun hana boko haram ta yi wani farmaki a'a don haka kenan akwai abin da suke hasashe a ƙasar najeriya idan ba su tafi ba akwai abin da suke samu wanda shi ne ba su samun shi nijar kwada yake wasu na kallon ficewar sojan amurka a matsayin wani koma baya ga sha'anin tsaro a yankin sahel ta wani bangare matakin zai ba sojan nijar damar su gaji dukkan ingantattun kayan yakin da amurka ta girke a arewacin wannan ƙasa manya-manyan ayyukan da ƙasar amerikan ta fara a jiha kamar ta agarsi musamman katafaren hilin jirgin nan don ka ayyukan za su tsaya ne ko za su ci gaba ko kuma idan za su janye za su ba da hilin ga kasar Nijar ne tare da horon sojojinta na kula da ayyukan da sauran duka kayan aikin da ke wurin idan haka in ya samu wannan ai ba karamin ci gaba ne ta ga kasar Nijar ba na ta mallaki irin wannan hilaye da kuma kayan aiki na zamani na musamman. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger